Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Nazar Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin. Yau Talata 24 ga watan Oktoba na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaba Muhammadu Buhari ya gana da wasu shugabannin kasashen kungiyar ECOWAS a jamhuriyar Nijar yau talata a kan shirin fito da kudaden bai daya don kasashen. Bayan haka za ku ji ra'ayoyin wasu 'yan Nijar game da wannan shirin na kungiyar ECOWAS. Haka kuma kuma yau muna son mu ji ra'ayoyinku a kan shirin kudaden na bai daya da kungiyar kasashen ECOWAS ke shirin yi. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar, amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni. Masauraro barkanmu da warhaka. A yau talata shugaba Donald Trump ya gana da 'yan jam'iyyar Republican da ke majalisar dattijai masu rinjaye domin fatan ci gaban shirin rage haraji ga masana'antu da kuma masu ƙaramin ƙarfi. Duk da cewa yana ta cacar baki da Sanata Bob Coker mai wakiltar jihar Tennessee. Trump ya yi zamancin abincin rana da wakilan ciki har da Sanata Coker a cikin majalisar a daidai lokacin da ake ci gaba da tattaunawa kan yadda za a sauya fasalin harajin. A satin da ya gabata ne 'yan majalisar dattijan suka amince da kasafin kuɗin da zai kai dalar Amurka tiriliyan ɗaya da rabi da suka ayyana domin rangwamen harajin a cikin shekaru goma masu zuwa. Duk da cewa ana hasashen hakan zai kara adadin bashin da ake bin Amurka zuwa tiriliyan ashirin. Koka wanda a kwanan nan ya zargi ya yi zargin cewa babatun Trump zai iya tada yakin duniya na uku ya sake gasawa shugaba Trump magana cewa ya kyala harkokin waje ga kwararru kawai. A martanin da ya yi a Twitter, Trump ya rubuta cewar Koka ya taimaka wajen tsara yarjejeniyar da aka kulla kan nukiliyar Iran mai muni. Ya ce idan Koka ya yi takarar zama mai renon karnuka a Tennessee zai faɗi zaɓe. Amma yanzu gashi yana adawa da shirin ragewa jama'a haraji. Koka ya maida martani a shafinsa na Twitter inda ya ce ƙaryan nan ce dai daga bakin makarancin shugaban ƙasa. Ya da alamar hashtag ku kira ma'aikatan renonsa. yana maimaita zargin ko da ba'ar da ya yi wa Trump a baya. Bayan nan ta cewar fadar White House ta zama tamkar gidan rainon manya. Daga baya, sanatan ya faɗa wa CNN cewa shugaba Trump gaskiya tana da wuya a bakinsa. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Lesson ya fara ziyarar aiki ta farko da zai kai Pakistan domin ya ja hankalin shugabannin kasar da su ƙara azaɗa marar yakar ta'addanci da kuma tsagirinci. Tillerson ya jagoranci tawagarsa a zaman tattaunawa a yau Talata da Firaministan ƙasar Shahid Khan Abbasi da kuma babban Hafsan sojojin ƙasar Janar Kamar Javed Bajwa da kuma shugaban hukumar leƙen asiri da kuma wasu manyan jami'ai. A wani bayani da ofishin jakadancin Amurka ya bayar ya ce tattaunawar ta haɗa da batun ci gaba da haɗa kai wajen ayyukan ƙasa da ƙasa tare da ƙawance game da ce da tattalin arzikin ƙasashen biyu gaba. labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nike haley ta yi gargaɗi akan tashe-tashen hankula da masifin da ke shafar al'ummar nahiyar afirka wanda zai iya yaduwa ya zama babbar barazana ga tsaron amurka domin shawo kan wannan rikicin jakadiyar ta amurka za ta je sudan ta kudu da demokuraɗiyyar congo a ziyara ta farko irinta da wani jigo a gwamnatin trump zai kai a nahiyar shugaba trump bai yi wani bayani mai tsaho ko ta tasiri akan afirka tun da ya hau mulki ba amma kasashen sojojin amurka hudu amma kashe sojojin amurka hudu da mayakan sa kai masu alaka da isis suka yi musu a niger a farkon watan nan ya jawo hankali kan faɗaɗa ayyukan sojojin amurka a nahiyar a yaƙi da ta'addanci da mayakan sa kai ta afirka bayan zaman tattaunawa da firaministan ethiopia haile mariam da salange a ranar litinin tare da babban jami'in tarayya afirka haley ta faɗa wa manema labarai tana fatan wannan ya zamo farkon kyakkyawar dangantaka mai ƙarfi da au da kuma abokananmu na afirka Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya da takwarorinsa daga kasashen Ghana da Ivory Coast da Togo da Nijar da kuma sauran shugabannin kungiyar ECOWAS sun gana a birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar yau Talata. A ƙarshen taron da suka gudanar sun ƙara jaddada aniyar ci gaba da shirin fitar da kuɗaɗen bai ɗaya da suka ƙudurta fara amfani da su a shekarar 2020. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaiman Mana Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. sake jaddada wa duniya cewa kungiyar ecowas na nan kan bakarta game da batun fitar da kudaden bai daya a shekarar 2020 shine makasudin wannan taro na birnin yamai wanda ya hada shugaba muhammadu buhari na nigeria da alasan watara na cote d'ivoire da nana akufo do na ghana da foreign simbe na togo bugo da kari shugaban rikon kungiyar ecowas shugaban kasar niger muhammadu isuhu mai masaukin baki ya bayyana cewa an daɗe ana tafka ruwa ƙasa tana shanyewa saboda haka lokaci ya yi da ya kamata a gani a ƙas domin cire dukkan wani shakku daga zuciyoyin talakawan yankin na ecowas samar da sassaucin hada-hada ci gaban kasuwanci da karfafa hanyoyin bunƙasa tattalin arzikin ƙasashe goma sha biyar na yankin sai da yawo shine abin da ake fatan cimma a ƙarƙashin wannan tsari da ya samo tushe a 1987 saboda haka shugabannin kasashe mambobi suka dage har sai haƙa ta cimma ruwa in ji ministan harkokin wajen jamhuriyar nijar ibrahim yakuba idan an samu kuɗi iri guda cikin kasashen nan guda goma sha biyar to kasuwanci tsakaninmu zai sauki eh, tattalin arziki ma cikin eh, wannan fannin na kasashe goma sha biyar zai armashi zai bunƙasa zai ci gaba to amma ka gani kama yadda shugaban ƙasa gai an jima ana gai abin har yanzu bai tabbata ba to muna tsammani yanzu ga wanga tsarin da aka yi abin zai tabbata ina cikin zuciyar shugabannin kasashe a ce an yi wani abu nan zuwa shekara uku masu zuwa bisa ga harkar kuɗi saboda inda ba mu yi wannan kuɗi bai ɗaya cikin wannan kasashen goma sha biyar wato hulɗar mu ta tattalin arziki da kasuwanci ba ta ci gaba tun da ka gani yanzu ai a cikin shekaru ashirin ko talatin da suka wuce mu kasashen afirka na yamma mu ne muka yi kuzari amma yadda ake lissahi mu da kan ma ba mu huce kashi goma sha biyar ba na hulɗar kasuwanci kenan kaga ba wani abin da ya takara ya kare ba ne ba a ci gaba ba amma inda mun samu kuɗi guda na ƙasashen guda goma sha biyar abin zai sake wannan shine karon farko da ake shigar da najeriya cikin jerin ƙasashe mambobin kwamitin task force mai alhakin tafiyar da ayyukan samar da kuɗaɗen bai ɗaya duk kuwa da cewa kasar na rike da kashi saba'in daga cikin ɗari na baki ɗayan arzikin yankin sai da yawo saboda haka shugaba muhammadu buhari ya ce najeriya ba ta zama tana cin wannan taro ba akan ministoci da ko shugaban kasa sai wannan taron saboda haka nan da wata uku kwamiti za su yi aiki a yi taron a ghana daga nan kuma za a san inda aka nuha. Yanzu dai kasashen sun bayyana cewa za su yi koyi da yadda kasashen turai suka shimfiɗar da tsarin kuɗaɗen euro domin cikar wannan guri ba tare da wata mushkila ba. Akwai wasu suna bayar shawarar ceto a shekara 2020 a fara da wanda suke iya kamar yadda kasashen turai suka gwada mana tunda yanzu abin bai da wuya muna da horo mun san yadda ake yi kamar yadda kasashen turai suka aza ana aza ka'idoji idan wanda ya cika wannan ka'ida sai a ce to su sun shiga cikin wannan kuɗi na bai ɗaya ana iya fara wannan kuma suna cewa a bari gaba ɗaya har kasashen duka guda goma sha biyar su cika wannan alƙawalin su cika wannan sharuɗan sai a fara. Za a gudanar da wani taron na kwamitin task force a watan Fabrairun 2018 a ƙasar Ghana domin tsayar da tsarin wannan sabuwar tafiya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Sulaiman Barma har yanzu dai muna jamhuriyar Nijar wasu 'yan kasar sun bayyana ra'ayoyinsu akan shirin bullo da kudaden na bai daya wakiliyar sashen Hausa Tamar Abari ta aiko mana da wannan rahoton. koyaya jama'a suka ji da wannan niyya ta waɗannan shugabannin ƙasashe na aiki da kuɗi bai ɗaya eh, saboda kuɗi daban-daban nan akwai matsala tunda dai yanzu haka wasu ba su iya canza kuɗin wasu ƙasa ba haka amma in dai canji ya zama ɗaya kenan haka ne harkan kasuwanci gani nike ni abin zai yi ci gaba wannan tunanin da shugabanninmu suka yi na sai da yawo tunanin da na shugabanninmu na tun lokacin da muka samu incin kanmu suke gwagwarmaya don mu samu kuɗi bai ɗaya to lalle an wannan dama ta samu ta kuɗi bai ɗaya Eh, zai gyara mana zaman takiyar musamman na harkar cinikayya da mu da nigeria da chad da cameroon an ka ɗauko da duka zaka gani an kuɗi na mai kenan halin cinika ba ta baka wahala ba kuma za mu samu incin kanmu kaga wannan sai faki wannan ba ta mu bace ba ta na afirka tun lokacin lokacin mulkin mallaka wannan kuɗin yake ciki kuma aka baki tarihi zaki san lalle gwara ma a ce mun kirkiro kuɗin bai ɗaya. kuɗi wannan na bai ɗaya ya yi bai ba mu transporter bai mana ba saboda sefar da muke canzawa ta zama naira mai aiki da ita an kuɗi ya kuma bai ɗaya kenan kowa ya san kowa ne mu wannan harkar canza kuɗin wannan a an yi shi kamar kala guda mu ba ta gyara ba don wata rana naira tana hawa tana sabka amma mu da muke nijar kullum a bakin boda muke muna samun riba a bisa wannan naira tasu musa alasan masanin tattalin arziki a jami'ar da magaran cewa idan har aka yi hakan kasashen za su karu da juna harkar kasuwanci bayyana daɗi matakar ba ana da kuɗi guda ba kuma eh, zai sa a yi abin da ake cewa marshe monetaire marshe financier eh, kenan kasuwa ta bangaren hannun jari kenan kamfanonin in suna so su nemi kuɗi bashi na gaggawa Eh, su wasu ayakuna ko kuma gwamnati da ta je wannan kasuwa ta hannun jari a kai tsaye za ta samu wannan kuɗin kuma zai zo mata da sauki ba kamar zuwa wani banki ba ko kuma wasu bankin kafin a samu ya yi wahala. Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar. Allah Allah ya Allah haɗa kanmu a firar kanmu so juna yarda da abota soyayya A gaida tamar a bari, to masu sauraro yau muna son mu ji ra'ayoyinku a kan shirin bullo da kuɗi bai ɗaya da ƙasashen ƙungiyar ECOWAS ke yi, shin ya kuke ganin wannan ƙudurin? Amma kafin mu buɗe layukanmu ku shakata da wannan waƙar ta marigayi Bob Marley da ke yin kira a kan haɗin kan Afirka. Africa unite, and we're going to our Father's land. Yeah. How good and how pleasant it would be. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla mun samu kira na farko daga Taraba. Sunana Jamilu Bugawa. karamar hukumar Iji e cikin jihar Taraba. To Malam Jabilu muna jan ka menene ra'ayinka? Na ce to wannan tsari da kungiyar ECOWAS ta yi eh. wannan tsari ne mai kyau dama abin da kanar Muhammad Gaddafi ya yake da burinsa kenan duk Afirka ne ma ba wai a'a ko kasashe goma sha biyar ba. haka tsarin da shugabannin suka yi tunani ina ga shi dai bunƙasa tattalin arzikin eh, afirka da baki daya ko kuma afirka ta yamma hmm. don saboda haka Allah ya taimaka kuma Allah ya sa karfi shashantar da abin To amen Malam Jamilu bugawa kenan daga Taraba mun gode da ra'ayinka. Jama'a masu sauraro kamar yadda muka bayyana muku yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shirin bullo da kuɗi bai ɗaya da kasashen ƙungiyar ECOWAS ke yi. Mun sake samun wani kiran daga Taraba. Hello da wa muke magana daga Taraba? Kana magana da Adamu mijin yawa. To Malam Adamu muna jin ka. Sai ka ɗan gusa daga wajen rediyon ka dan aman sautin ka yana dawowa. Kana magana da Adamu mijin yawa daga mutum biyu karamar hukumar gasar da Taraba. To muna jin ka Malam Adamu. A gaskiya wannan tsari in dai har zai tafi yadda ya kamata. Mm. abin da muka daɗe muna jira gani kenan a ƙasar afirka baki ɗaya to mun gode malam adamu mijin yawa daga taraba ga wani kiran kuma salamu alaikum dawa muke magana Kana magana da Suleiman Musa daga Daura. To, Malam Suleiman Musa daga Daura muna jan kamini ne ra'ayinka. ta olayan malam suleiman musa daga daura ya goce amma har yanzu dai muna nan a jihar katsina salamu alaikum da wa muke magana a katsina malami ko malama daga katsina ko kina tare da mu to ina ga su ma layinsu ya goce ko in ce layinsa ya goce amma har yanzu muna da lokaci ko in ce yanzu ma muka buɗe layukanmu don haka ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku mun samu wani kiran daga birnin tarayya Abuja. Eh, salamu alaikum. Wa alaikum assalamu. Da wa muke magana? Hajiya Maryam Dauda kina magana da dan Asabe mai fata daga nan Yawuri jihar Kebbi. Abto daga jihar Kebbi ne to malam dan Asabe muna jan ka ne ra'ayinka? To gaskiya da farko dai ina so in mika ta'aziyya na zuwa ga shugaban kasar Libya Muhammad Gaddafi saboda shine mutum na farko da ya fito da wanga shiri. Allah hmm. bai sa rayuwarsa ya kai ba. yana kira ga shugaban kasa muhammadu buhari shi ba wannan shiri muhimmanci muna goyon baya ɗari bisa ɗari idan aka ce ƙasashen afirka goma sha biyar za su yi amfani da kuɗi bai ɗaya mm. to gaskiya za a samu ci gaba za a samu saukin kasuwanci akan samu matsala mutanen mu su san kuɗin ƙasan waje ba akan cuce su wurin canji saboda haka muna goyon baya allah ubangiji ya nuna mana ranar da ƙasashen afirka goma sha biyar za su yi amfani da kuɗi bai ɗaya domin haka zai haɓaka kasuwanci zai haɓaka tattalin arziki na kasashenmu na afirka da fatan za a tashi lafiya na gode ni ne dan asaba mai fata daga nan ya wuri a tashi lafiya to amin allah ya sa mu ma mun gode yanzu kuma bari mu je kaduna hajja Maryam Dauda barka da yammaci. Barka ka da wa muke magana daga Kaduna. Sunana Murtala ana kiran ku da gare da gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. Malam Murtala kana lafiya menene ra'ayinka? lafiya lawa jami'ar to gaskiya muna da da kyakkyawan zato da fata ko muna so ai amma kuma zai wuya fa yiwa da daura saboda me kace haka yawwa kin ga dai gardafi da su janar sana ba ta Allah jikansu da rahama sun yi ta kokarin su hada kan afirka ganin haka ne su mutanen turawan yamma na suke ta kokari su ga da yadda dai suka shiga tsakanin su suka hana abin nan ya yiwu balle kuma kin ga yanzu su yanzu suna da wancan karfi ma na mulki a lokacin mm. yanzu kuma nan za a ce sai an bi majalisan kowanne ƙasa sun yadda lokaci ya yi ta ja to kin ga wannan zai yi wuya amma muna da kyakkyawan zato kuma muna so hakan ya yiwu amma zai wuya da fatan za a tashi lafiya. To amin Allah ya sanya Malam Murtala mun gode yanzu kuma bari mu je jihar Neja. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. <coughs> da injiniya lawal mai unguwa ɗan kolin maburiya. To injiniya muna jan ka. Alhamdulillahi, alhamdulillahi, alhamdulillahi. Mun wa Allah godiya da ya kawo mu wanga hmm. alhakika ne gaskiya kamar yadda dan aka zama fata yawa ga dafi ta ta'aziyya haka shike da dafi ya yi yunkuri ya yi yunkuri a ce zuwa ga matsaya. To Allah ya kawo mu. To kuma kin gani wannan ci gaba ne domin bangaren Durudu change. Hmm. Akan sami kasancewa yin canjin nan sai ya kasance kudinka sun rage an ci riba da kai kasuwancin ka da za ka je ka yi da shi cikin lokaci sai ka samu tsaiko kasa. To injiniya lawal mai unguwa mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je taraba. Wallahi mu network na masu bidma bai da kyau. To da wa muke magana daga eh. taraba? Eh. Ayya. Salamu alaikum da wa muke magana daga Taraba. A dauda da mu ma silbe. To malam dauda muna jan ka babana menene ra'ayinka? Eh, eh ga ra'ayina nan. Mm. Gaskiya shugaban kasa guda nawa ne abin mitin wanda aka yi na gaskiya na yi murna sosai. Dama na ji mu a takure ne muke. Kamar wace irin takura kenan ta wanne fanni? eh takura nan gaba da yanzu nan mun talakawan gaba da ba inda muke ma gaba da shi yasa na ce takura dinnan ba mu samun kudi an muna noma ma ba abin da magana taki da sauransu ma gaba ma babu to in na fahimce ka kana nufin wannan kudaden da ake shirin bullo da su za su taimakawa talakawa kenan eh, Ayya, ne ne bai da kyau sosai, ba na jin ku sosai. To, mu dai muna jan ka daga nan, amma mun gode da ra'ayin. Ina fama in kama ku wallahi sallai ya gagara. Allah sarki Malam Dauda Adamu mun gode da kiran ka kuma a nan za mu dasa aya ɗaukar wayoyin mun gode da duk waɗanda suka kira mu sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu sake ba ku wata damar. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogon mu anan yana ci a karfe 4 da minti 52 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda aka tashi baran-baran a ƙarshen makon jiya birnin Zandar a taron majalisi na ƙungiyar kokowar gargajiya ta ƙasar. Wannan ko zanadiyar rashin fahimta da jihohin guda takwas na ƙasar su kasa yi dangance da yadda ya kamata a amince ko kuma aka san haka da shugaban ƙungiyar kokowar gargajiyar ta ƙasa cewa da abubuwa ganda. Abin tuni a can baya dai ofishin ministan wasanni na kasar ne ya dakatar da abubuwa ganda a tsawon watanni shidda to shi ne aka kasa cimma fahimtar juna tsakanin wakilai na jihohi guda takwas na jamhuriyar nijar dangance da yadda ya kamata a gudanar da wannan zaɓe yayin da waɗansu ka zo da wakilai shidda waɗansu zo da wakilai goma da kuma goma sha biyu a wani ɓangaren abinda sauran jihohin suka ce ba za su amince ba daga nan ne dai daraktan wasanni na ƙasar ya ya ɗage wannan zamar zuwa wani lokaci na illa masha Allahu. A ɓangaren wasannin ƙwallon ƙafa na duniya kuwa kusan a jiya ne hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya ta fitar da sunan zakaran wasannin ƙwallon ƙafa wadda tauraruwarsa ta fi ƙyallawa a shekara ta da goma sha bakwai shine Cristiano Ronaldo ɗan ƙasar Portugal wanda ya lashe wasannin La Liga na ƙasar Spain haka zalika ya lashe wasannin club club inda suka kasance zakaru a nahiyar turai duk da club ɗinsa na real de madrid na kasar spain din kamin ya nasarar lashe kamben turai na kwallon kafa tare da kungiyar sa ta kasar portugal na biyu shine lionel messi sai kuma na uku neymar dan kasar brazil haka zalika hukumar kwallon kafa ta duniya din ta karrama shiru dan kasar faransa mai buga ma kungiyar kwallon kafa ta arsenal a kasar ingila tare da samun bajimta ta saka ci mafi sha yawa a wannan shekara ta bakwai yayin da duka hukumar kwallon kafa ta duniya din ta karrama zinedine zidane dan kasar faransa mai horar da kungiyar kwallon kafa ta real de madrid a matsayin mafi bajimta daga cikin masu horar da kungiyoyin kwallon kafa na shekara ta bakwai cikin haka ne aka gudanar da wani biki a mona ko a kasar faransa inda aka karrama kiliyan mbappe da ke buga ma kungiyar kwallon kafa ta paris saint Germain ta kasar Faransa a matsayin dan wasa mafi karamcin shekaru wanda tauraruwarsa ta kyalla a shekara ta 2017 Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. manyan jami'an yaƙi da ta'addanci na amurka sun yi wa manema labarai bayani akan haɗarin ayyukan ƙungiyar ta'addanci ta hezbollah a amurka da duniya baki ɗaya daraktan ma'aikatar yaƙi da ta'addanci nicholas rasmussen ya ce duk da ƙungiyar tana nuna cewa ita halartacciya ce ƙudurin ƙungiyar na son amfani da ƙarfi da tashin hankali bai canza ba a tsawon shekaru talatin da suka gabata ya kara da cewa amurkawa sun fara ganin munanan ayyukan kungiyar ne a lokacin da ta kai hari ofishin jakadancin amurka da kuma barikin sojojin kundin bala amurka da ke beirut a shekarar 1983 a shekarar 2012 kungiyar ta kai harin bam a kasar bulgaria wanda ya yi sanadiyar mutuwar yahudawa biyar 'yan yawon bude ido daga kasar isra'ila guda biyar da ɗan ƙasar Bulgaria guda ɗaya. Kuma an kama 'yan Hezbollah da dama da maƙarƙashiyar kai hare-hare a ƙasashen Azerbaijan da Misra da Thailand da Cyprus da kuma Peru in ji Rasmussen. Waɗansu misalan munanan ayyukan ƙungiyar sun haɗa da kashe tsohon Firaministan Lebanon Rafik Hariri a shekarar 2005 da kisan 'yan kasar Lebanon akalla 84 da raunana kusan 200 a birnin Beirut a shekarar 2008 da ci gaba da tara makamai a kasar Lebanon wanda ya saba kudurorin Majalisar Dinkin Duniya da kuma uwa uba da husuma jiddin a yankin gabas ta tsakiya da suka hada da Iraq da Yemen da Syria. Dangane da harkar cikin gidan Amurka, director Rasmussen ya ba da misalin kama waɗansu mutane biyu da aka yi, ɗaya a birnin New York, guda kuma a garin Michigan, waɗanda suke aiki a madadin reshen ta'addancin ƙasa da ƙasa na ƙungiyar Hezbollah. Tunatarwa mai ƙarfi in ji shi kan irin hare-haren da ƙungiyar take kaiwa a faɗin duniya kan muhimman ababen more rayuwa da kuma manufarsu ta kawo hari a Amurka. Jakadan Amurka na musamman kuma mai jagorantar yaƙi da ta'addanci Nathan Sales ya ce damar da Hezbollah ta samu na zama a bar barazana a duniya a yau ya samo asali ne daga goyon bayan da take samu daga waje ɗaya tilo wato ƙasar Iran. Iran ta gina Hezbollah ne domin ta haddasa fitina da rashin daidaito a faɗin yankin da kuma duniya baki ɗaya. Wannan duk ya zo ne daga aljihun mutanen Iran waɗanda aka karkata dukiyarsu wajen ɗaukar nauyin munanan ayyukan Hezbollah da kuma Lebanon wacce take ci gaba da wahala sanadiyar ƙawancen Hezbollah da ƙasar Iran. Mutanen Iran da Lebanon ba su cancanci haka ba, in ji Jakada Sales. daga nan jakadan ya yi alkawarin cewa amurka da kawayenta za su mai da hankali sosai wajen bankaɗo da tarwatsa hanyoyin da ƙungiyar hezbollah ke samun tallafin kuɗi da kayan aiki ya ƙara da cewa za mu hana su hanyoyin da za su samu kayayyakin da suke bukata domin aiwatar da munanan hare-harensu kuma za mu kama masu mata hidima da shugabanninta domin ganin sun fuskanci shari'a. Sharhin murya Amurka kenan mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To madalla yanzu kuma ga labarai amma a takaice. To ga labaran. A yau Talata shugaba Donald Trump ya gana da 'yan jam'iyyar Republican da ke majalisar dattijai masu rinjaye domin fatan ci gaban shirin rage haraji ga masana'antu da kuma masu karamin karfi duk da cewa yana ta cacar baki da sanata Bob Coker mai wakiltar jihar Tennessee. Trump ya yi zaman cin abincin rana da wakilan ciki har da Sanata Koka a cikin majalisar a daidai lokacin da ake ci gaba da tattaunawa kan yadda za a sauya fasalin harajin. A satin da ya gabata ne 'yan majalisar dattijan suka amince da kasafin kuɗin da zai kai dala Amurka tiriliyan ɗaya da rabi da suka ayyana domin rangwame ga harajin a cikin shekaru goma masu zuwa duk da cewa ana sasashen zai ƙara adadin bashin da ake bin Amurka zuwa tiriliyan ashirin. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu da dauke da wani sabon shirin. A madadin Nazir Ahmed Hausawa da ya taya na haɗa shirin da Mr. Daniel Brown da ya haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu Franklin ne Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.